daga wannan masallaci jami'ar sheikh talhat salafi rahmatullahi alaihi inda muke karatu a cikin littafin at-tajrid as-sarih bi ahadith al-jami' as-sahih والنفر بالضم لي العلامة المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله تعالى ومن دين مجلس من أريد شاء تقص إن شاء الله تعالى من فارا بياني أكم ko a cikin littafin kitabu ta yamma na malam littafin da malam ya ware babubuka da hadisai waɗanda suke batu a kan taimama mun yi shimfida a makon da ya gabata mun karanta wannan hadisin da larabcinsa da izinin Allah ta'ala za mu fassara shi عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه daga nana isha matar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda da ita nana isha ba ba kuwa bace ba ta bukatar sai an yi tarjamar ta al-imam zarkashi ya rubuta littafin sa al-ijaba li لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة سيدي كاو مناقب da falalolin na na isha sun kai 40 falalolin ta guda 40 darajoji da Allah subhanahu wa ta'ala ya bata guda a so da kana na isha radiyallahu anha ba ta bukatar tarifi musamman ba kuma tarihinta ya gabata a wurare da yawa qalat ta ce kharajna ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi mun fita tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a wata daga cikin tafiye-tafiyensa tafiye-tafiyen manzo Allah kuma gabaki ɗayan su na jihadi tafiyar da manzo Allah ta sama yi wadda ba ta jihadi ba ita ce hijjatul wada hajjin sa na ban kwana amma duk tafiye tafiyen manzo Allah ta sama an ce asfarun nabi sallallahu alaihi wasallam magazi ya kuka domin ɗaukaka kalmar Allah hatta idan kunna bil baidai har sai da muka kai wajen da ake ce masa albaida za mu ji menene wani waje ne au bi zatil ko kuma wajen da ake ce masa ذات الجيش مولي in kafa a ikbulle sai sarƙa ta فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس من زال سما يسعي أول نور على التماسه دني من ون سرقا تاوى سرقا لنا رضي الله عنها تسإنكي زامج سرقا تاتا شيء تأسلي كوكو آعن يفاوي me yasa kuma ta ce ta ta in ba ta ta bace wa aqama an-nasu ma'ahu kuma mutane ma suka tsayu suka zauna a wurin ana jiran a ga sarƙar na na Aisha tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam wa laysu ala ma'i inda suka tsaya ba ruwa ba waje bane da akwai ruwa akwai riwaya ta zo wa laisa ma'ahum ma kuma a tare da su ba ruwa ba su zo da ruwa ba su da ruwa ruwansu da ba ba su guzuri ruwa ba sannan kuma inda suka tsaya a wajen ba ruwa walaisu ala ma'i ba su da ruwa ba a wajen da suka zauna ba ruwa fa'atan nasu ila abi bakirin siddiƙi radiyallahu anhu sai mutane suka tafi wajen baban na na aisha radiyallahu anha na abubakar radiyallahu anhu aka tafi wajensa faqalu suka ce ala tara ba ganin ma sana'at aisha to abinda diyarta aisha ta yi aqamat bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wan nas ta tsaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutane walaisu alama inda ta tsaida su kuma babu ba sun tsaya ba ne a wajen da aka yi ruwa ba ruwa inda suka tsaya walai sama abin mayakun tukun gani sannan ko ba su da ruwa wajen ba ruwa sannan kuma su ba su yi guzurin ruwa ba ba su da ruwa ba ruwa tare da su فجاء أبو بكر ورسول الله سلم واضع امرأته على فخذي قد نام سيقى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يزور ya shigo wa rasulullahi sama wabi'un ra'atahu manzon Allah sallallahu alaihi kuma ya dora kafa kansa ala fahidi akan cinyata kadna mai bacci sayyidina Abu Bakar ya shigo emar da aka ma annabi sallallahu alaihi wasallam na na'isha ta shimfida ta ta miƙar da kafafuwanta manzon Allah sallallahu alaihi kuma yana kwance akan cinyata yana bacci fakala ce sajiduna abubakar ya ce habasti rasulallah ta salama wannan sa tun zo kin tsaye da manzan allah su sama kin tsaye da mutane walai su alama'i kuma inda suka tsaya inda ba ruwa walai ta ma'ahun ma'un kuma ba su da ruwa tare da su fakala aisha na na'ishi ta ce fa'ata gani abubakar sajiduna abubakar ya mun haɗa ya zazzarge ni wa ma sha Allahu an yaqul sannan ya faɗa abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara masa ya faɗa a game da ni yi mun faɗa sosai irin faɗan da uba yake na diyarsa ya zaki mana haka baki kyauta ba abin da kika yi ba daidai bane وجعل يطعني بيده في Bai بما tsaya a magana ba. sai da manzal sai da sai sayyiduna abubakar ya sanya hannunsa yana caka min yana taba min yana caka ta fi khafirati afidina yana saboda kaza saboda kaza fala yamna'uni min at-taharruj ba abin da ya hana ni in motsa illa makan rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala fakhri sai matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake kan cinyata in ne motsi da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tashi ga baba na ta na abubakar yana caccaka min hannunsa yana min faɗa irin faɗan da mahaifi yake matsiyarta amma na kasa motsi saboda wallahi ina gudun in yi motsi manzan da sama ya tashi daga bacci in tsinke masa bacci mai daɗi da yake فقام رسول الله صلى Allah sama bai tashi ba sai can shi با سيتان حين أصبح على غير ماء من ذن الله سوى بيتاشي بساتي أصبح تايي kuma ba annabi sama ya gama bacci bai tashi ba sai da asuba ce annabi sama ya tashi kuma ba fa anzalallahu ayatat tayammumi sai gashi Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar taimama ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون ita ce ayatul tayammum aka saukar da wannan aya take cin suratul ma'ida aka yi bayanin hukuncin taimama aka faɗi yadda ake taimama cewa za a shafi fuska ne da hannuwa za a shafi fuska da hannuwa shi ke fata yammamu shi ke nan kawai sai da aka yi taimama قال أسيد بن الحضير radiyallahu anhu ɗaya daga cikin sahabban manzon sama da ake ce masa usaid ibn al-hudayr ahadul nuqaba ɗaya daga cikin mutane goma sha biyu da suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen jifan shedan daga madina suka zo suka ce su wakilan mutanen madina ne sun aiko su cewa sun ji labarin abinda mutanen maka suke ma manzala sama na tsangwama da kiyayya da kin karban gaskiya da kin yadda da da'awarsa da yadda suke cutar da sahabbansa da shi kanshi bai tsira ba to su yanzu sun shirya masa masauki ya baro maka ya dama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ya karbi tabbas su shine ake ce mata bi'atul aqabati al-ula an ce mata bi'a chaffa domin sun zo sun sanya hannunsu a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sun masa mubaya'a sun masa cappa sun yadda cewa ya baro garin makka ya dawo madina bi'a kenan an ce mata al'aq an danganta ta zuwa ga al'aqaba saboda a wajen jifan shi dan eh, ba ana cewa jama'atul aqaba ba to bi'atul aqaba sannan an siffanta ta an ce al'ula cappa ta farko saboda a wannan lokacin suka zo sun goma sha biyu a cikin sirri suka zo ba tare da mutane sun sani ba sun goma sha biyu suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi sallama suka ce masa kaza kaza kaza Mun manzon ya gode musu ya ji daɗi sun zama musulmai ya ce su koma gida su ci gaba da yaɗa musulunci ba a masa izini ya bar maka ba to da yake bayan Allah ne kuma daga ta ke yi sai ga sun sake dawowa ba shekara ta zagayo shekara ta goma ta goma sha uku bayan hijira ai ba a kafin kafin abin da bayan an nafta sai ga sun dawo suka zo suka ce mu manzo Allah sun sun kai su saba'in daga mutum goma sha biyu sun samu ƙarin mutane nawa mutane hamsin da takwas da nan guda biyu da ake da su a madina da alhazbar da al'aus suka ce sun musulunta suka zo ga su ƙarin musulmai sun zo manzo ta sama ya zaɓo su daga cikin sahabban ya ce to su gaba a sirri ce su tafi su je su a koyar da su alqur'ani aka zaɓe su aka ce su tafi su je su a cikin su akwai Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu wanda Allah bai kaddara masa zai dade ma a Madina ba domin a uhudu aka kashe shi shekara ta uku sannan daga cikin waɗanda manzansu da ya tura su tafi su je su ci gaba da karantar da su gaba gaba akwai abu salama abu salama wanda shi ma kafin manzan da sama ya rasu ya rasu waɗannan suna cikin malamai na farko farko da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zaɓe su ya haɗa su da waɗannan mutanen a cikin sirri ya ce su tafi su je su ci gaba da karantar da mutanen madina to shi ma ba da daɗewa ba sai aka masa izini cewa ya hijira da shi da abokinsa sayyidina abubakar radiyallahu anhu shine wannan usayd ibn al-hudayr ahad yana ɗaya daga cikin waɗannan wakilai na larabawan madina da suka zo suka ba manzon Allah ta sama cappa ta farko ita ce bi'atul aqabati al-ula ta biyu kuma sai aka kira ta da bi'atul aqabati al-thaniya wadda wadda wadda ta samu mutum 70 da na farkon da na biyu da ana ce musu nuqaba wannan can isna ashara na tsiban wannan kuma saba'una na tsiban mun gane to shi ne usai dubin kudai da aka saukar da aya taimama sai ce ma hiya bi awwali barakatikum ya ahla abi bakr yace kai ku dai yan gidan abubakar kun ji daɗi wallahi wannan ba ita ba ce farkon albarka ku dai gidan ku gidan albarka duk wani abu da zai faru da al'ummar musulmai sai ta sanadiyar ku ake samun mafita ya yabi na na aisha ya bi sai na abubakar ya bi gidansa qalat fa ba'athna al-ba'ira duk bayan an gama wannan fa dare guda ana neman sarƙa saboda Allah madaukakin zai ya nuna darajar na na aisha radiyallahu anha da gidan sayyidina abubakar radiyallahu anhu kawai sai aka daga kuma raƙumin da take kai fa ba'atna al-ba'ira alladhi kuntu alai sai aka miƙar da raƙumin da ni nake kan fa asabna al-iqda tahta kawai sai ga sai muka samu sarka a ƙarƙashin raƙumin shi yasa wancan satin na ce muku kaga da gangan dama Allah ya ƙara haka saboda ya fito da wannan falalan wannan gida da darajarsu gida ne mai daraja shi yasa wallahi mutumin da yake yana bata sahabban manzo Allah sama wallahi talla ba yi da rabo a lahira wallahi ba shi da shi wallahi ba shi da rabo a lahira ko misali da zama? ka ce mutanen da Allah madaukakin sarki ya ce nashi ne su kai kuma ka ce a kai da su kake gaba yau yau yau zudan Allah ɗan uwa ko da wani babban mutum ne a ƙasa kawai ya ce wane nashi ne kai kuma zai ka zo kai ta ihu kana cewa kai ba ka kauna wannan kai banza ka ta maka kanka aiki Allah mahalicci ya ce wane nashi ne kai kuma ka ce kai kana gaba da wannan Allah shirye mu wannan hadisi hadisi ne mai girman sha'ani hadisi ne babba al-Imam Ibn rahmatullahi alayhi a cikin littafin sabida at-tamhid al yace هذا الحديث عندي أصح حديث روي في التيم يتي وانا حديث حديث الملائكة رضي الله عنها أنا وانا تفيع أوجينا شيني حديث دي فكون حديث إنجانش أتشو أصحاب آه، الكتب الستة بخاري مسلم أبو داود ترمذي نسائي ابن ماجع الإمام الترمذي نقول بيرويتوش أما بيردن نفسه رويتو سنة الإمام مالك يرويتوش أتشو الموطأ نافع sannan al'imam uh, abdulrazzaq sana'ani shi ma ya rubuto shi a cin al-musannaf kusan da wuya ka samu wani littafi na hadisi daga cikin littafan sunna da bai kawo wannan hadisi to hadisi ne shine a babin taimama shine hadisin da yafi kowanne inganci in ji babban malamin fiqh kuma babban malamin hadisi al-imam ibn abdul barr namari al-andalusi to wasu daga cikin ma'anonin hadisi a ciki an tunana shi ta ce fi babu asari a wata daga cikin tafiye-tafiyen da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi al-imam Muhammadu ibn Sa'd babban malamin sira a cikin littafin sa tabaqatul kubra da shi al-imam ibn Abdul Barri a cikin littafin sa al-istizkar da kuma littafin sa at-tanbih dukkanin su sun tafi akan cewa bi anna hadhihi al-hadisa ta fi asira bani banin mustaliq a ghazwati al-mughaysi suka ce wannan abin da ya faru na taimama na saukar da ayar taimama ya faru ne a lokacin da aka yakin da ake ci masa ghazwatu bani al wanda yaƙi ne da aka yi shi a shekara ta biyar a wurin malamai da yawa a watan sha'aban wato shekara ta biyar bayan hijira wasu kuma daga cin malamai suka ce a shekara ta shida ce suka ce to a wannan ne sannan suka ce waka'at a hadisin ifk sannan a wannan yakin ne kuma hadisin labarin da aka yada na sharrin da aka mana na'ishi suka ce ya faru kun ga a wajen waɗannan malaman abu biyu ke ya faru kuma ya faru da na na'ishi abu na farko shine wannan saukar da ayat taimama abu na biyu kuma suka ce hadisul ifki lokacin da ake dawowa yakin munafukai suka kirkir yadda suka kirkira suka ce aina na Aisha ta aikata kaza to suka ce a hada take a lokacin da suka faru amma wasu malamai su kuma suka ce a ba haka bane daga cikinsu akwai al'imam ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ati hadi khairul ibad da kuma al'imam ibn hajar da wani suka ce a'a daban-daban suka faru amma abin da ya kawo waɗancan malaman suka ce a lokaci ɗaya suka faru saboda me su an samu ɓacewar sarƙa ɓacewar sarƙa a hadisul ifki sarƙan na na ishe radiyallahu anha dab da za a shigo gari an gama yaƙi an dawo shi kenan sai aka tsaya wani waje aka ci zango kafin a shigo garin madina sai sarƙar na na'ishe ta ɓata ita ma aka nemi sarƙa ko sama ko ƙasa aka aka aka aka aka ba a ganta ba shi kenan aka yi ta neman sarƙa aka yi ta neman sarƙa har wani lokaci shi nan sai manzo mai ce to tunda ba a ga sarka ba a zo a tafi to ashe na na ishe ta fita daga darkukarta abinda suke yi ma mata a sa musu a raƙumi kamar ɗan ɗaki ne jinka a saman raƙumi sai a sa mace a ciki saboda a fitirta ta kaga motar da kenan ko <laughs> motar da na domin mota tana da sirri sun mai irin ta masu gilas ɗin nan wanda suna ganin mu ba mu gani ba gani da kukan da na ishe rabi Allah a lokacin da na ishe ta ce lokacin ban da ƙiba ce ta ta zagaya ta biya buƙatar ta ta zagaya ta kama ruwa mai kula da raƙuminta da aka ce a tafi kawai sai ya zata tana cikin wannan da kuka kawai sai ya gaba ya tayar da raƙumi sai aka yi gaba bayan ta gama biyan bukata sai ta dawo ko sai ta gaba a yi an yi gaba ba kowa sai kawai sai ta zo wajen da raƙumin aka tayar da shi sai ta zo ko sai ta lullaba kanta ta ce na san in sun yi gaba in suka duba ba su ganda ba dole su dawo sai ta kwanciyarta a wajen akwai sarkin bai duk tafiya ana samun sarkin bai wanda shi zai tsaya a baya domin lura da ne yake faruwa a baya ko wani an yi ko an bau wani abu shi zai duduba wannan tsari mai kyau kakwai tafiya kawai shi kenan har kamar shanu to safwan ibn mu'attil shine aka tura masa wannan aiki ko da ya zo kawai sai ya ga duhu da ya maka kawai sai ya gane na na ce ita take ba da labarin kanta ta ce wa kada a rafa ni ƙablar hijabi ya san ni da ba kafin a hana maza su ga ya san ya gane ni ta ce wallahi babu abun da ya faɗi illa kawai na je jari. ya ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un ce tun daga nan bai sake ce mun komai ba kuma ina lillahi da ita yake shi kenan sai ya sauke raƙuminsa ya durkusar da raƙuminsa shi ke nan kawai sai ta zo sai ta hau sai ya ja raƙumin ya gaba suka taho suka taho suka taho a shi munafukai na na tsaye a bakin kofar shiga da suna shigowa gari ya haske aka ce ka gani ka gani dama da ai sun yi kara to shi ne hadisin labarin yana da ban tausayi yana da tsawon an zo lokacin shi a yi magana kawai alaƙa ta wannan wasu malamai sun haɗa suka ce abin da ya faru na na ɓacewar sarƙa aka saukar da ayatul tayammum kuma a lokacin ne ya faru na ɓacewar sarƙa aka samu hadisin iski ibn sa'ad fahimtar ta kenan ibn abdul fahimtar ta kenan amma da imam ibn a biyu ne daban ba ma a yaƙi ɗaya suka faru ibn hajar ma haka ya tafi al-imam ibn hajar bayan ya yace yace qala ibn sa'ad ibn sa'ad ya faɗi a cikin tabaqat al-kubra wa fi hadhihi al-ghazwati saqata iqd li aisha a wannan yakin ne na ghazwatu bani al-muttariq inji ibn sa'ad al-imam ibn al-qayyim ya hikaitu daga gare shi sarƙar na na ta ɓata fahtabasu ala talabihi sai suka sahabbai da manzon da sama suka tsaya domin neman wannan zakka fa nazalat ayatul tayammum sai aka saukar da ayatul tayammum ayatul mama to shine sai ibn qayyim sai yace wa zakara at-tabarani fi mu'jam amma al-imam at-tabarani ya faɗi a cikin littafin sa al-mu'jam al-kabir من حديث محمد Ibn إسحاق Ibn يحيى Ibn عباد Ibn عبد الله بن an عن أبيه عن عائشة عبد الله ɗan yayan na na'isha ya ba da labari daga na na'isha ta ce walan ma min amri iqdi ma lokacin da abin da ya faru ya faru na tarkata qala ahlul iski ma qalu shikenan masu yada ƙarya suka faɗa abin da suka faɗa suka halaka fa kharajtu ma'an sallama fi ghazwatin ukuwa, na na shi sai muka sake fita wani yakin. tare da manzo Allah sallama a nan tana nuna ne kenan ya koka biyu ne akwai lokacin da sarƙata ta bata aka yi mata sharri sannan kuma ga yanzu an sake fita wani yakin sakkata ta sake bacewa fata kafa aizan iqdi sai igiya sai sakkata ta sake bacewa hatta hatta habasal timasu hunnata. har neman wannan sarƙar ta tsaye da mutane ko ya tsaye da mutane walaƙisu min abubakirin ma sha Allah na fuskanci abinda Allah ya ƙaddara a fuskanta daga babana sai na abubakar na ɓata na faɗa wa kalali ya ce ya bunayya ya ya ke yata fi kulli safari fi kulli safarin ta kunina ana'an wa bala'an ce duk tafiyar da za a yi da ke sai kin zama mutane wahala kin zama mutane jarabawa walaita ma'an nasi ma'un alhali yanzu ga shi kin gokin tsaye da mu mutane ba su da ruwa fa anzalallahu rukhsata fi tayammum sai Allah ya saukar da aya wadda ta yi rangon cewa ai taimama kun ga yanzu na Aisha a wannan hadisin na Imam Tabarani tana ba da labarin cewa ne abu biyu ne ya faru da ita kuma kowanne a cikin sarƙa ta bata dalilin faruwar abun bacewar tarka bacewar sarƙa ta farko aka samu wasu suka halaka aka saukar da suratun nur aka barrantar da ita bacewar sarƙa ta biyu ita kuma aka saukar da mai ayar taimama in jina na aisha to shine sai malam ibn qayyim ke yake cewa wa ya yadullu wannan hadisin ko asarin na al tabarani yana nuni ala anna qissat al-iqd allati nazalat tayammum li ajliha ba'da cewa ashe abin da ya faru na saukar da na tsinkewar igiya sai eh, abin nan sharka kuma aka saukar da ayat taimama ashe ya faru ne bayan gazwatu bani mustalif eh wa huwa zahir wannan shine abin da ya fito shi ne so daga abu biyu ne da ni kaina a littafi na da na rubuta al-mabadi al-asasiyya fi sirar nabawiyya ina jin juz'i na uku na tafi akan ƙaunin da Ibnu sa'ad suka tafi a kansa a farko cewa waɗannan ababen guda biyu sun faru ne a lokacin ɗaya a gazwatu bani mutsalif ko kuma gazwatun muraisiya amma wannan magana ta fi ƙarfi ta fi ƙarfi cewa abu biyu ne suka faru daban-daban yi mana na ishe ƙazafi ya faru ne a gazwatu bani mutsalif shekara ta biyar bayan hijira a watan sha'aba shi kuma ita kuma shi kuma saukar da aya taimama da bacewar tarka ta biyu kenan bacewa ta biyu shi kuma ya faru ne bayan wancan bayan wancan so daga ba a lokaci ɗaya suka faru ba a rayuwar na na ishe rabi Allah ba na kenan to bi sarka ta bacewa a tafiye-tafiyen da annabi sama yayi da ita ta farko ta jawo munafikai suka mata sharri ta biyu kuma ta jawo aka saukar da ayar taimama aka samar da rangwani wannan shi ita ce maganar tafiyan kuwa mun gane to kun ga shi ne wannan to amma sai al-imam ibn qayyim sai ce walakin fiha kanat qissatul ifki bi sababi faqd al-iqd wal timasi fal tabassa ala ba'dihim ihda al-qissatayn bil ukhra wannan sai ya jawo ɗayan kissa sai ta rikice ma mutane malaman da suka tafi akan cewa ai a ɗaya ne abin ya fa sai suka rikice amma biyu ina jin kun gane to amma sun yi saɓani akan ita ita ita wannan ayatu ta yau yaushe aka sauka da ita ke wasu suka ce ta sau a yakin da ake ce masa gazwatu zakir riqa za ta riqa yakin da sahabbai suka aka kira shi da zagoci za ta riƙa al-riƙa jam'i ne na na abu'a abu'a tufaki aka ce saboda sahabbai a lokacin sun ɗaga tuta a tutar kuma akwai faci wasu kuma suka ce a'a safunan da sahabbai suka sa akwai faci a jikin a jikin a jikin safunan su shi yasa sai ake ce ma yakin gazo ta riƙa wasu kuma suka ce a'a ai wannan saukar da aya taimama ma ta faru ne a yakin a fatu makka shekara ta takwas to duk sun yi dai waɗannan maganganu abinda dai ya kamata mu yadda da shi shine tabbas wannan kissar ta saukar da aya ta faru ne bayan kissar da ifki mun gane to shi kenan wannan shi na imam ibn hajar ya sake shi ma cewa wa mimma yadullu ala ta'akhur al-qissati aidan daga cikin abin da ke nuna cewa wannan kissa ta ayati mama tana bayan kissar hadithul iski ne ma rawahu tabarani wa dhakara al-haditha yace abinda al-imam tabarani ya ambata sai ka wannan hadisin da muka kawo da shi al-imam tabarani ya ambace shi a cikin al-mu'jam nata. kuma al-imam al-qayyim ya ambace shi a cikin zadul ma'ad amma daga nan sai al-imam ibn ibn hajar sai yace وفي إسناده محمد بن حميد الرائهما أما تشون أثر na Abdullahi bin Zubair akwai akwai akwai akwai mai riwaya da ake ce masa Muhammad ibn Humayd ar malamai sun dan magana a kansa to amma al-Imam al-Aini a cikin Umdatul Qari sai ce isnaduhu hasanun jayyid yace ta bayyana a gare ni wannan hadisin na riwayar Abdullahi bin Zubair hadisi kaga shi yake karfafa cewa ashe ababan biyu ne suka faru ba lokaci ɗaya ba albaida da ya faɗi da nana shi ta faɗi a cikin a cikin hadisin al-imamu yaqut al-hamawi a cikin littafin sa mu'jamul buldan yace ismul li ardin malsa'a baina makkah wal madinati suna ne na wata ƙasa na wani wuri wuri ne wanda ya kasance fako ruwa abin nan ba ruwa a wajen shine al-ardul Hmm? tsakanin maka da madina wahiyar ila maka ta akwab amma albaida ya fi kusa da maka ya fi kusa da maka in mutum ya tashi ya tafi daga madina to gab da shiga maka a nan wajen ake ce masa albaida'u mun gane asalin lafazin albaida laraba suna amfani da shi a matsayin wurin da yake daji albaida'u ke da damu ba da babin ba ba da babin ba kun gani ko sannan da ya ce zatul jai shi kuma zatul jai shi kuma yana gaban wata kamar yanzu misali ta ce ta ce kamar zura zura mutum ya daga kaduna ba wajen tare sarki ko zura daga zura fi wani gari mutum ya taso da kaduna zai zo zariya mu in ya zo a ƙofa ina to sai gwagwaje to kamar ka ce zura da gwagwaje zura ita ce albaida mun gane shi kuma gwagwaje sai ya zama mai sai ya zama shi ne su jin shi misali mun gane wannan hajji misali takribi to su ne waɗannan na na ishe da ta ce da ta ce ta kata iqdulli igiya sarƙata ta tsinki al Naui an yake cewa a wata riwaya ista'arat min asma'a qinadatan da nana Aisha radiyallahu anha za a tafi wannan tafiyar sai ta aro sarkarwa sai ta aro sarkar yayarta asma'u saboda ka ba sarkar ta bace to amma me yasa ta ce saqata iqdul li sai sarka ta ta tsinki al-imam an-nawawi yace fa la mukhalafata bainahuma babu cin karo tsakanin hadisin da ya zo cewa ta aro ne da kuma riwayar nan da take gabanmu da ta ce mai sarƙata ta tsinki saboda mai fahuwa fil haƙiƙatu milkul li asma a haƙiƙa mallaka waye asma'u ta aro ko na na asma'u radiyallahu anha amma wa adafatu fi riwayati ila nafsiha li kaunihi fi yadiha domin yanzu ya sarƙa a hannun wata take wannan ya koyar da mu wani fikihu duk abin da ka je ka aro to yanzu a matsayin naka yake a matsayin naka yake in ka aro wani abu to a matsayin naka yake akwai fa'idoji a ƙarƙashin cewa naka na farko yadda kake kula da kayan ka kula da shi naka yadda kake kula da kayan ka to ka kula da shi domin abubuwa kai sannan naka ne a yanzu ne alal yadi ma akhadat hatta tu'addiya da zai bata sai ka in saka ci kai alal yadi ma akhadat duk da cewa eh, a wajen malaman fiqhu al musta'ir mu'taman wal mu'taman la yadman mutumin da ya ara abu to an yadda da shi ne shi kuma duk mutumin da aka yi dammawa to ba biya a kansa sai dai idan ni abu biyu farrat au ta'adda ko dai ya zama ya sakaci wajen kula da wannan abu ko kuma ya ta'addanci abu ya lalata abu da gangan ko ya fatar da shi da gangan ka ba mutum aran abu tun da ba shi abu zai kawai sai zai ce ka ara mai babur kawai tun da yadda kai kawai da ya tashi kawai sai ya tashi da giya uku ce lafiya ce hato ne wani abu a cikin ce ka bin mun mashin ɗin nan lafiya ne shi ke na can wani lokaci to sai gashi ya dawo maka kawai mashin roba roba ne kawai wancan abin daban wancan abin daban to ya je ya gyaro maka kayan ka ka maka shi sabo fil shi ne saboda me tarar ya yi sakaci mun gane ko kuma ya ara sai aka zo aka baka aka baka labari aka ce sace sacen fa mashina ake yi amma a kofar gida ma yake barin mashin da sauye shi kawai gobe sai gashi ya zo ya ce maka an sace mashin wallahi ya biya kun gani to shi ne wannan sarƙar da ta sarkar ba ta ta bace tana na asma'u ce yayarta ta aro to yanzu mu shiga cikin fiqhun hadisin fiqhu na farko al-Imam Ibn Abd al-Barr yace fi hada al-hadith min al-fiqh khudud an-nisa'i fi al-asfar ma'a azwajihin jihadan kana as-safaw aw ghayruhu wannan hadisin ya karantar da mu fiqhu na farko ya halatta mata su fita wata tafiya tare da mazajensu ya halatta kai tafiya da matarka tafiyan nan ta jihadi ce kamar irin jihadin da ake yi da ko kuwa a'a wata tafiya ce ta daban kai tafiya da matarka لأنه إذا جاد خروجهن مع ذوي المحارم والأزواج إلى الجهاد مع الخوف عليهن وعلى من معهن من الرجال في الإيغال في أرض العدو فأحرى أن يخرجن إلى غير الجهاد من الحج والعمرة وسائر الأسفار المباحة إن يعلمت مات ماتا سفتتا غدا مزا جنس أتفيا تجهادي ضد صوران دا أكيد شيء وأشياء التي سيوة تفيا تجن دائي ودتك تحالتها amma in za su tafiya nan su tafi da mazajensu ko kuma su tafi da maharramansu wannan shine abin da ya fi idan mace za ta tafiya da za ta wuce kwana uku kai a yini da yini da dare kwana da yini kamar ka ce awa ashirin da hudu kenan to manzo Allah ta ce duk matar da ta yi imani da Allah kada ta yi tafiyar da ta wuce yini ɗaya da kwana ɗaya wato awanni ashirin da hudu illa ma'aha zu mahramin ko illa ma'a zi mahramin kace tafiyan nan sai da mahramin ta kaga muna da matsaloli da yawa Allah shirye mu ko mijinta ko kuma muharramin ta ya halatta gashi nan mun gani a hadisi na nashi ta ce me kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi mun fita tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a ɗaya daga cikin tafiye-tafiyensa kuma mun ba da ka'ida cewa tafiye-tafiyen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama na jihadi to ya halatta mutum ya fita da matarsa ya tafiya da ita kuma wannan ya fi duk mutum mai kamun kai mai mutunci zai yi tafiya ko kasashen waje za ka tafi to ka tafi da matarka ya ce kana da hali sai ku tafi da matarka ka yanki tikiti biyu ga naka ga naka inda za ku tafi ya zauji in kun tafi otal kasashen da suke da ka'ida dama akwai dokar da ba otal ɗin da in ka tafi kasashen laraba ba ba za ka zo musu sai ka zo da shaida cewa matar ka ce to shine yin wannan certificate ɗin da ake bada a masallacin an ɗaura aure kun ji fa'idar ba ne maslaha da ta sa ake ɗaya daga cikin maslahohi wannan certificate ɗin za ka tafi da matarka za ku yi tafiya za ku je wani gari ko wata ƙasa sai ku yi photocopy ko ku tafi da original certificate na aurenku sai ku nuna shi nan zai ba ku masauki Allah shi kyauta na biyu al ibn Abdulbar ya sake cewa kuhujur rajuli ma ahlihi fi safari min al mubahi mutum ya fita tare da matarsa a yi tafiya to abu ne da Allah ya halatta da huni sai lahu nisa'un hara'ir amma idan yana da mace fiye da ɗaya. kuma 'ya'ya ne ba bayi ba lam yajuz lahu an musafira bi wahidatin min hunna hatta yuqri'a bainahun baya halatta kawai ya zaɓi wata ya ce ke hajiya ke za mu tafi tare da ke ko ke amarya ke za mu tafi tare da ke a'a sai ya yi ƙura'a sai ya yi ƙura'a matan shi biyu ko matan shi uku ko matan shi hudu zai yi tafiya kuma zai tafi da ɗaya daga cikinsu to sai ya samu takarda misali sai ya rubuta tafiya gida tafiya a wata takarda ya rubuta tafiya wata takarda kuma ya rubuta gida sai ya watsa musu dama ƙwara ɗaya ce tafiya duk wanda ta je ta ɗauko ma kanta tafiya da ita za a tafi wanda kuma ta ɗauki takardar gida to ita ba za a je da ita ba ke sabi shi ke, ƙura'a kenan wannan yana ɗaya daga cikin wurare guda ashirin da hudu da malamanmu na malikiya suka ambata inda ake yin ƙura'a in mutum zai tafiya ya ma matansa ƙura'a domin an samu tazahumul hukuk an samu haɗuwar haƙoƙa kowace za ta so a ce ita za a yi tafiyar da ita ko to kada ya zaɓa kawai ce ce ce za ki tafi ke tare da ke za mu tafi a ya musu ƙura'a wadda ƙura'a ta tabbato sai ya tafi tare da ita haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake فإذا أقرع بينهن ووقعت القرعة على من وقعت منهن الإمام ابن عبد البر يتي إذا يمس قرعة sai ƙwar'a ɗaya daga cikinsu ta fito cewa da ita za a tafi to sai ya fita tare da ita kharajat ma'ahu sai ta fita tare da shi ta tafi tafiyar tare wacce a tarat bihi fi safariha yanzu nan ta zama ita take banta da shi kenan ita samu rabon tafiya da shi raja a raja'a min safari kila wani ya tambaya don aka dawo fa in aka dawo daga tafiya bai na bainahunna su daga nan sai duk abinda ake kai na rabon kwana sai ya rushe sai ai sabar sabar sai ai sabar da shine sai ka ji mutane suna cewa duk ɗakin da ya ga dama ya shiga ولم يحاسب التي خرجت معه بأيام سفره معها sannan ko ba zai zo ya ce ai ke ya rama waɗancan ba a ce ita wannan za a mata lissafi mun je da ke mun yi wata ɗaya a dubai ko mun yi sati biyu a umara sau da ka yanzu ke ba zan sake shiga ɗakin ki ba sai an yi sati sai na biya ta duka a ai ƙura'ar da aka yi ɗin nan ita ta ba ta dama a yi tafiya da ita haka ne ko kun ga adalci so da ka yanzu za a yi sabon kwana ya saba kwana ɗaya ɗaya yake yi to in aka zo kanta ita ma za a mata kwana ɗayanta duk da waccan morewar da ta yi ta waccan tafiyar da aka yi da ita ta kwanaki in kuma kwanaki biyu yake haka zai ita ma aka zo kwanakin ta biyu zai mata tun da yanzu an dawo gida shine har ma <laughs> ibn abdul bad yake cewa wa kanat mashaqqatuha fi safadiha wa nasabiha fihi bi izai ha min wa qawliha ma'a yace ai ta sha wahala ma a tafiyar da aka yi tare da shi tafiyar da namiji zai yi da mace duk daɗin da sai an sha wahala malaman malaman al muasharar zawjiyya malaman da suke karantar da yadda ake zamantakewa da mata suke faɗi suka ce duk namijin da ya sati ɗaya da matan shi suka yi tafiya ba su faɗa ba to an za ba shi cikin mata ku sati guda tun da matar ka yi tafiya ba ku faɗa ba to a girma mata wani ya ban labari suka je umara da matar shi kuskuren da ya yi hajji sai tun da aka je shi kenan tun da biyan alhadiyan gwamnati ya yi gidansu daban gidansu daban misali wanda suka yi a jihar kaduna ita tana misfala kudai shi kuma yana misfala kwankariya ya ce wallahi shi ya kwana uku bai ganta ba kwana uku ya kira ta a waya ya kira ta a waya ko za ta sai can sai su haɗa a hara kawai cikin kawayenta cikin kawai ta samu wasu sababbin mutane ta ma manta da shi ko mijinta ba na uku suna da yi ɗaya kuma ta shi ya taho da ita shi ya biya mata aikin hajji amma kawai ta fi tabbata shi kwana uku kuma ya kira ta a waya ba za ta ɗauka ba kuma in ta gani ba za ta kira shi ba kawai ta shagalta da abin nan su tafi man shari'u mansur siyan siyan kayayyaki kullum zai sun je su tafi shari'u sakin su tafi kaza kullum sannan dama mata ai duk za su tafi daga masallaci zuwa alal akalla su ga shago hamsin ko ba su ce komai ba sai an je an leƙa shagon to kaga shine wannan to wahalar da ta sha a tafiyar da wannan abu da ya faru shi kenan ba za a dawo a ce kuma a sake mata azaba ba a ce ai ba za su ba za su tunda ita ta je an yi kwanaki da ita ita ba za a biya ta ba za a raba kwana da ita ba za a raba kwana da ita wannan fiqhu na jiki wannan ma ba shi zahiri a cikin wannan hadisin amma a wasu riwayoyi na tafiye-tafiyen manzo musamman a hadisin iski. na na ita ba da labarin ta cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra baina nisa'ihi fa ayyatuhunna kharaja tahmuha kharaja ma'a haka na na ita ce ka'idar manzon da sama duk tafiyar da zai to inda matar ta zai to sai yayi qura'a tsakanin su wadda qura'ar ta fito to ita ce zai tafi da ita wannan ita ce ka'ida fikihu na uku al'imamun nawawi yake cewa wafi hadal fasli min alhadisi fawa'idu a cikin wannan hadisi a cikin wannan bangaren na hadisi akwai fa'idoji jawazul ariya ya halatta a yi aro gashi na nashi ta aro ne ta aro sarka za a yi tafiya ta aro sarka sannan na biyu a cikin wannan dai wa jawazu ariya huli sannan ya halatta a shi a ari kayan karo kayan kwalliya kayan kayan kayan tanki su sarƙa da su ɗan kunne da su awagwaro da su zuri ya halatta a shi a yi aran sannan wa jawazul musafarati bil ariyati idza kana bi izni mu'in sannan ya halatta ka aro wani abu kai tafiya da shi ba ka da jaka za ka yi tafiya sai ka ari jaka amma ne idza kana bi izni mu'in idan wanda ya ara maka ya baka izini in ya yadda kai tafiya da shi abin da ka ara sai kai gana na Aisha radiyallahu anha ta yi tafiya da abin aro sannan wa jawazu ittikhadin nisa'il qala'ida sannan hadisin ya karanta da mu ashe ya halatta mata su sa sarka ya halatta su sa sarka wannan kun ga malamai suke fito da waɗannan bayanan ya halatta ashe mata su sa sarka sannan wannan yana cikin abin da za ka fahimci cewa yana gaggata maka faɗin Allah maɗaukakin sarki aw man na fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin ba yadda za a yi mata ta rayu ba ta kwalliya Allah ya ce aw man yunashsha'u fil hilyati hmm? akwai kira qira'a aw man yansha'ana fil hilyati ba nuna sha'u ba yansha'ana yanzu waɗanda aka rayar da su ko suke rayuwa filhiliya a cikin ado da kwalliya ai su ne mata ke amma wa fil khisami ghayru mubin amma da an zo kuma za a yi musu ba za su iya magana ba sai ta kama kuka da an ce a mai da magana sai ta kama kuka to kaga mata ba yadda za su rayu ba kwalliya abu na gaba al-imam ibn hajar ce wa fihi itina'ul imam da hibbi huquqil muslimina wa in qallat wannan hadisin yana karantar da ku yadda aka ɗora ma shugabanni su kula da haƙoƙin talakawansu wa in qallat komin kankanta wannan haƙƙi in aka naɗa ka shugabancin al'umma to kada ka take haƙƙin wani daga cikin bayan bayin Allah talakawanka ya rasa haƙƙinsa ƙwara ɗaya manzon Allah ta sama fa saboda sarka sarka za ku ji kudin sarka ba wata sarka ba ce ta zinariya ko ta faɗa a ji saboda sarka ta ɗaya daga cikin talaka kakka ce wai saboda matar manzon Allah sun mace a wallahi Allah kowa ce ce ta rasa wannan sarka ta ta manzon sama zai tsaya saboda ke an ga sarka wa in qallatil huquq ko mun kankantar haƙƙi ka shugaba ya wasa da haƙƙin talaka wannan darasi ne sosai musamman halin da muke ciki a yau فقد نقل ابن بطال أنه روي أن ثمن الإقد المذكور كان 12 درهما الإمام ابن بطال أتفين شرد سدي مطيع البخاري إنجي ابن حجر يقفو دقا يتي أرويتو شيوا كل وننسق الدرهم شابين dirhami sha biyu kamar yanzu ka ce kamar yanzu ka ce kamar ka ce kamar yanzu ka ce naira kamar ka ce naira goma sha hudu naira goma sha biyu yi ma kamar ka ce naira goma sha biyu a wajensa a wancan lokacin naira goma sha biyu mu yanzu na zaka gama naira goma akwai naira goma ko to akwai naira biyu ba naira biyu yanzu akwai abin da za ka je ka siya a ce naira goma sha biyu ake sai da sai da naira goma sha biyar saboda ba mu da naira kwara ɗaya to gabaki ɗaya wannan sarka ita ta jawo aka tsaya fa a wajen saboda a nemi sarka ɗaya daga cikin talakawa har ya rasa haƙƙinsa Allah shirya sannan imam ibn hajar ya ce fihi isharatun ila tarki ida'atin ba sannan wannan hadisin yana mana nune a kan cewa ka'ai wasa da dukiya Ka'ar a bari ana bata abubuwa ka bari komin kankantar abu yana da kima dukiya ce ka bari a lalata a kula da shi a gida mata su kula da tsara abubuwa mai gida ya siyo abu ko shi ke na zai ga an bata makwabta kada wani ya abai yaro kawai shi ke ne zai na bata gidan makwabcin shi kawai ka ga yaro ya zo ya kama kofa kikiki ko wundu kikiki yana kuma baka isa kai magana ko baban shi yana kallo ba zai magana mama shi ma ta leko tana kallon sai yana yi ba za ta yi magana ko yara su ɗau dutse mutum ya yi gidan shi mai gilas kawai ta jefa mishi wannan bai halarta ba haƙƙi ne na iyaye su kula da wannan ko a masallaci ka zo kawai ka ga wani zubin babban mutum ba kawai shi kenan nan ga mutum ya zo ya kama famfo tom kawai ya buɗe shi kenan kawai sai dai ka ga abin buɗe famfon a hannun shi in ya gaba kowa a wajen sai ya ajiye gaba duk halayenmu ne waɗannan ko mutum ya ɗau buta ya kai ta bayi da hannun shi zai ɗauka ya je ya je ya da ita wani kuma ka je ka ga a bayin za ka shiga bayi ka je ka ga an taka buta allura to me ta yi buta laifin ne ta yi to manzalla sama sarƙar da bata wuce dirhamin sha biyu ba ta sa ya tsaya a wajen aka kula ya za a ga sarƙar kuma sai da aka ga sarƙar sannan aka bar wajen sannan fikihu na gaba al'imam ibn hajar ya ba da shi ya ce fihi shakwal mar'ati ila abiha hadisin ya karantar da mu ya halatta idan mace ta yi laifi a kai ta kara wajen babanta wa in kana laha zaujin huda tana da miji domin na yanzu aka kawo kara an kawo karan na na cewa ne ta tsaye da mutane a wurin da ba ruwa kuma mutane ba su zo da ruwa kuma gashi za a yi sallah alal aƙalli kuma za a buƙaci a shama sai aka kai ta ƙara wajen wa aka kai ta ƙara wajen babanta amma sai ibnu hajar ya ce wa ka'annahum inna ma shakau ila abi bakr li kaunin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana na'ima yace amma yana ganin dalilin da yasa aka kai ta ƙara wajen babanta saboda manzon sama yana bacci mun gane wa kanu la yuqizunahu kuma su a tsarin su ba su tashin manzon Allah sama in yana bacci saboda girmamawa kaga dai alal akalli za a iya ɗauka wancan wancan fikihu cewa za a iya kai kara wajen za a iya kai ya mace ƙara wajen babanta musamman idan an san baban ya fi ya fi baban ba zai mata faɗa da gaske hmm? da mijinta sai ta je ta ƙara wajen babanta sannan kuma a cikin hadisin wa fihi jawazu dukhuli rajuli ala ibnatihi hadisin ya karanta da mu shi ya halatta mutum ya shiga ɗakin diyasta. wani ya aurar da shi ya aurar da ita shi kenan ba shi ba ta a wata rana kawai kakkaje kawai kenan kai sallama kofar gida kar ka ma kira ta a waya ka ce kawai ka zo ne ku gaisa ba ƙaramin daɗi za ka bari ba a rana a ce babanta ne zo gidan wa in kana zaujuha indaha ko da mijinta na ya halatta ka shiga ka kai mata ziyara amma ne idza alima riba idan ka san mijin nata ya yarda da haka ba zai ba zai rika jin haushi ba to wannan wani irin uba ne kuma kullum ya ta zuwa min gida hmm? idza alima riba mu bizalik ibn hajar yace idan ya san mijin ya yarda da haka sannan walam yakun halata mubashara sannan ba wani lokaci bane da yake keɓanta da shi mijin yake keɓanta da matarsa mun gano to ya halatta baba ya shiga domin ga shi nan yanzu wa sayyidu na abubakar ya shiga wajen na na ishe radiyallahu anha har ma manzan da sama yana kwanci akan ta, yana bacci ko har ya rika mata fada to hadisin yana da hukunce-hukunce da yawa bin yawa sosai sosai المخرج قلت قلت هاي الظهور المجالة كانت في مطيعنا انسي لوكا شيئاي الله سبحانه وتعالى قارى فيك وأتشم الدين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ita ce Allah tsara wani ne mai da tsoron Allah amin tambaya wata hukuma ta tura mai gidana a wurin aiki ya yi bincike a wata makaranta game da yadda suke gudanar da harkar koyarwa bai sami zuwa ba sai ya sa ni in wakilce shi bayan mun gama aikin kwana uku da safe za mu ba su kwafi na rahoton mu sai suka zo da daddare suka ba abokan aiki na kuɗi ni ba su bani don ba waje ɗaya muke kwana ba da safe sai suka tambaye ni ko an ganni da daddare sai na ce a'a to sai suka faɗa wa wanda ya ba su kuɗi sai ya ja ni zuwa ofis ya bani envelope da na je na duba sai na ga kuɗi ina fahimtar kamar cin hanci ne ya bani to yanzu yaya zan yi da kudin in mayar mushi ko kun kai wa mai na, in mai bayani ko ko yaya zan yi kudi suna nan har yanzu Allah ya biya ka da aljanna jannatul firdaus amin to na farko dai wannan ko ba cin hanci ba sunan sa hadiyatul umma kyautar ma'aikata annabi sama ya haramta cinta a hadisin ibn al-lutubiyya hadisin yana cin sayyid bukhari da sauran littafin sunna annabi sama ya tura wani mutum ya je ya karbo kuɗin zakka ana ce masa ibn al-lutubiyya sahabin annabi sallallahu alaihi da ya je aka ba shi zakka aka ce gashi wannan na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam na talakawa ke wannan kuma mun baka kyauta ya dawo yana munna aiki ya ba manzon Allah sama rahoto manzo Allah sallallahu kawai sai fuska yana bayani fuskan manzo sama na canza wato manzo Allah sama bai yadda da abin da yake faɗi ba bayan ya gama manzo sama yayi wa'azi mai zafi yayi magana mai zafi wadda a yanzu idan aka yi mutum za ta bata mashi rai sosai manzo sama ce me ya samu mutum mu ɗauke shi aiki mu ba shi aiki sannan ya je ya dawo ya ce gana ku ganawa dan ne bai tsaye bai zauna a gidan mahaifinsa ba in ka sassauta hausar ke in kuma ka faɗa ta sun ɗaya hausar min ya sa bai zauna a gidan mahaifinsa ba in wannan ya zo masa da wannan malamai suka ce hadiyatul ummal haramun idan mutum ya tafi aiki ana biyan shi albashi baya halarta inda aka tura shi aikin nan su bashi komai ya alfa komai ba zai a rahoton a wannan tambayar da kika yi kin ce har wajen kwana aka ba kuma na tabbatar da hukuma ce ta ba ku ku baya halatta ku karɓi wannan kuɗi amma yanzu wannan kuɗi da kika anso mai da shi zai iya haifar miki da fitina zai iya haifar miki da fitina sannan kuma in kin mai da shi ba dole bane a sa wannan kuɗin a harkar da ta cancanta a sa ta domin haka ake yi a Najeriya sau daga abin da ya kamata ki ne ki sadaka da wannan kuɗin dukkan wani kuɗi na shubha ko na haram da mutum yake tsoron mai da shi inda ya yake to ka'idar da malamai suka bada ita ce mutum ya sadaka da shi wannan ya shafi irin interest da ake samu mutum na ruwan kuɗi da ake samu mutum a banki malamai suka ce baya halatta ya ci abin da ya kamata ya yi ko ya wajaba ba kan ya yi da shi shine ya cire wannan interest ɗin daga asalin kuɗinsa sai ya sadaka da shi da, ka ke ma abin da muke baki shawara ki sadaka da shi wallahu alam ba mu san irin mijinki ba ba mu san zuciyar shi ba kada Allah madaukakin sarki ya rabe shi da wannan kuɗin ya ga yan bulog shi kenan a samu damuwa kun gane damuwa ta gane damuwa sau da ka ke yanzu da Allah ya sa miki tsoron Allah a cikin zuciyarki to ki samu wasu mabukata ki musu sadaka da shi ko ki ba wata mu'assasa ta addini ke aikin addini da wannan kuɗin wannan shine abin da mafi yawancin malamai na sunna suka ba da fatawa akan dukkan wata dukiya da take ta shubuha ko kuma ƙarrama haramun ce amma ba za a iya mai da ita zuwa da inda take ba Allah na